kamar yadda alkaluma ma ke nunawa kawo yanzu akwai fadar ruwan yan gudun hijira da rikicin boko haram ya raba da gidaje da ke wasu sansanin yan gudun hijira da aka tanadar to sai dai kuma kawo yanzu hukumomi a jihar adama ɗaya daga cikin juyan da rikicin na boko haram ya yi wato annati na mako shirin rufe sansanin da ke jihar batun da wasu ke ganin fa akwai abin dubawa da wai ko mai yan gudun hijira ke cewa ne game da wannan sabon yunkuri a yanzu daga goza na gudo har na zo cikin jimeta da kai mu damare daga damare eh to alhamdulillah idan har an samo zaman lafiya koma gidan shi ne mafi alhairi dai za mu yi mu koma amma ba samo lafiya ba tsakanin da Allah dan cikin eriyan goza ba za ka iya ka bar cikin goza kilomita ɗaya ba dole ka haɗu da yanan yaran kuma su kama ka su tafi da kai a yanzu a haka akwai kungiyoyi masu gine-ginen gidaje yanzu a haka ma ba sa goza in har ba sa gari ana samun damuwa don ba ayyukan yi ma yanzu mafin yawa ana fitowa maza dai mata ne suna gida da shike suna samun tallafin abinci da waye zan zauna goza? kayana na kawo ba wani kwama yara sun kwama na kwama kwamma ba yara ba kwamma ba da wani zan zauna ko dan mata nan baya can kai wallahi shirya hakan har yanzu ba shirya ba gaske tunda baka da wurin masauki baka da abun da zaka ci ba kuɗi kana da shi ba ya zaka ka koma kamar waɗannan yan gudun hijira shi ma wannan asalin yankin Mitika da bai daidai da koma gida ba ya ko bayyana abun da ya gani a yankunan su inda mako ya ce ya kamata ne a yi katun tana tsuwo sunana Alhaji Muhammad Hassan Oscar a gaskiya alal hakika waɗansu gurare kamar a ce madagali gwaza mankara hakikar gaskiya har yanzu ba samu kwanciyar hankali ba domin kauce kwanaki bakwai da suka shige an samu tashe na a wannan area dama ai federal government ce za a gina musu gidaje za a musu ruwa za a samu musu muhalli yanzu kuma ba a samu musu muhalli ba kuma ba a samu zaman lafiya ba a ce an maida waɗannan mutane gidajensu a wannan halin da ake ciki a gaskiya abun nazari ne ya kamata gwamnatin tarayya ta sake zuwa ta je ta duba waɗannan gurare muna da sanatan da suke area nan da Hausa president daga waɗansu guraren su koma gida su duba waɗannan mutane ne suka zaɓi suka kai su wannan guraren da suke saboda haka ina so su da gida su ga me ake ciki su duba matsalolin da ake ciki kafa a mai da waɗannan mutane in akwai hali roko na gwamnatin tarayyar Najeriya. To wai ko me ake ciki na game da batun rufe sunan 'yan gudun hijira a yanzu? Sa'adu Bello da ke zama jami'in hukumar da ke kula da sansanin 'yan gudun hijira a shirar adama da taraba wato nema ya kuwa na dalilansu na daukan wannan mataki. alhamdulillahi ba hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa take bukatan rufe sansani ba gwamnatin jiha ita ta kafa kwamiti karkashin kwamishinan watsa labarai wadda nima memba ne na kwamiti din da a duba yadda za a yi a mai da wa'inda suke nysc camp da ke damare saboda a samu sarari don 'yan bautan ƙasa su rika yin orientation ɗinsu a wuri kwamiti ah, ɗin da farko ah, da ta fara aiki tana ganin ah, sun kafa kwamiti sun je sun bi cikin eh, sun tattauna da su 'yan gudun hijira kuma 'yan gudun hijira wasu sun yadda za su koma malkoyi kam wasu sun yadda za su koma gidajensu in an taimake su wasu kuma sun ba da su sun fi son su koma unguwanni inda za a ba su wurin noma a sanin ka ne muna da wurare guda biyu musamman wanda hakimin wurin da masu jimillan wurin sun ba da gonaki wa'inda suke sha'awan je su yi noma da kuma wurin da mazauni daware da kuma malkohi village a wayannan wurare gwamnati da masu unguwanni da sarakunansu sun ba wa 'yan gudun hijira dama su zauna a wayannan wurare sau wasu sun nuna sha'awarsu na komawa a wayannan wurare su ma don su ci gaba da noma da sauran rayuwarsu na yau da kullum saboda haka kwamiti din ta gano 'yan gudun hijira kashi uku wadda idan za a bukatunsu za a biya sai an biya bukatunsu kafin wannan sansanin ya zama ya samu salari don yan bautan kasa su ci gaba da hidiman su a wannan wuraren. Sa'adu Bello kenan da ke ma zama jami'in hukumar nema mai kula da juna adama da taraba kuma fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan matsala ko jama'a za su samu damar komawa gida. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.